السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين يومنا سافير لتنم تقوس ووتن شابيو وتن ذو الحجة هجرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم na da shekara bakwai wadda ta daidai da biyar ga watan biyar watan mayu kalandar albashi shekara da ashirin da shida. Allah ya sake haɗa ma wannan masallaci da wannan lokaci masu albarka domin dora daga inda muka tsaya a karatun littafin ya fice za a usiratul mustaqim mukhalafatu ashabil jihim wallafar babban malami ahmad ibn taimiyya ibn abdulhalim da tsokaci da muke gani na babban malami muhammad bin salihin al'usaimin allah ji kansu gaba daya sai dai duba da gobe rana ce ta arfa yau ba cikin wannan littafi za mu yi karatu ba insha ko wani littafi kutayib na muhammad salihin al-munajjad wasu malamai sun karanta sunansa muhammad salih munjid an gane da ya fada isa masa suna hamsin wa hamsuna fa'ida fi yau mi'ar fa'idodi guda hamsin da biyar na rana arfa insha Allah su za mu fara gani yau in mun gama ganin su yau shi kenan mu mu gama ba gobe insha Allah a karatun imam malik sai mu karasa su da fata Allah ya taimake mai samu sa mu dace Muhammad Salihun nilmunjid ya bismillahir rahmanir rahim hamsin wa hamsuna fa'ida fi yawmi arafa fa'idoji hamsin da biyar a rana arfa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah godiya ta tabbata ga Allah tsira da aminci ga manzan Allah fa hadhihi fawaidu wa khulasatul majmu'a fi yawmi arafa wadannan wasu fa'idoji ne da tatattun abubuwa da aka tattare sauri guda game da abin da ya shafi ranar arfa as'alullah an yanfa biha ina roƙon Allah ya amfanar da wannan rubutu Muhammad Salih al-Munji al ula fa'ida ta farko yau arafa min al-ayyam al-ashr al-fadila ranar arfa na daga cikin kwanaki guda goma da suka fi kowaɗanna kwanaki daraja a cikin kwanakin shekara afdalu ayyamin duniya su suka fi duk ranakun duniya wa huwa afdalu ha ba da yawmin nahar ranar arfa ita ce mafi falala bayan ranar babbar sallah bal faddalahu ba'd al-ulama ya alai bal wadansu malamai ma sun fi fifita ranar arfa akan ranar babbar sallah wa qala wasu malamai ma suka ce innahu yawmul hajj akbar da Allah ya ce wa azanu min Allah ila an-nas yawmul akbar Ita sun ce al-yawmul akbar shine rana arfa wa sahih magana mafi inganci anna yawmun nahri afdaluha ranar babbar sallah ita ce mafi rana a tsakanin waɗannan kwanaki guda goma wa annahu huwa yawmul hajj al-akbar kuma ranar babbar sallah ita ce yawmul hajj al-akbar wa fil hadith ya zo a cikin hadisi ingantacce hadisi imam abu da'ud inna a'zama inna a'zama al-ayyam 'inda Allah tabaaraka wa ta'ala yawmun nahar lalle mafi girman rane ko a wurin Allah wanda alkhairin sa yayi wai ta matsayin sa ya daukaka shine ranar arfa a ranar babbar sallah imam abu da ya roto wannan hadisi a cikin sunan hadisi mai lamba 765 kuma imamul albani ya inganta shi to ranar arfa dai na daga cikin mafi muhimmanci mafi kima da darajar waɗannan kwanaki guda goma bal shi ne mai daraja ta biyu a fa'ida ta biyu arafa huwal yau mutasi min ayyamil ashir arafa eh, ita ce ko shi ne rana ta tara daga kwanakin guda goma allati hiya afdalu ayyamid dunya wadda waɗannan kwanakin su ne mafi falalar kwanakin duniya fa huwa al-yawmu qabla al-akhir minha shine yini na kusa da ƙarshen kwanakin guda goma fa zamanuhu fadil saboda haka lokacin arfa lokaci ne mai falala wal umru yuwalli shekaru suna karewa ne wal anfasu ma'duda numfashin mutane kididdigaggu ne wal a'maru mahduda hakanan shekarun mutane an sa musu iyaka wal mu'minu yubadiru ila iktinami sa'atiha to mu'mini mai hankali ina gaggawa ne in ba kai ba nuri ina ƙoƙarin tserewa ɗan uwansa wajen ribatar lokuta na falala wa yusari'u ila mardati rabbih ina ƙoƙari ina tsere wajen neman abin da zai yardar da ubangijinsa a cikin waɗannan kwanaki masu kima masu daraja asalisa fa'ida ta uku mu arafata yawmu ikmaluddin wa itmamin ni'mati 'alal muslimin rana arfa rana ce da aka cika addini aka cika ni'ima aka tunfaye ta ga musulmi قال ya لعمر al-muminin, wani bai hudu وني بيهودي يتي ده عمر بن الخطاب يتي ya sarkin المؤمنين ayatun fi kitabikum taqra'unaha wata aya ce a cikin littafin ku kuna karanta ta law alaina ma'shar al-yahudi nazalat latakhazna zalika al-yawma 'ida da akan mu yahudawa aka saukar da ita to da mun mayar da wannan rana ranar idi qala ayu aya umar dan khattab yace da shi wata aya ce qala bayahudan yace al-yawma akmaltu lakum dinakum al-ma'ida الثالثة سورة تبير سورة المائدة aya ta uku kala umar umar yace kada arafna zalika al-yawm wallahi mun san wannan ranar wannan yinin da Allah yace al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan al-yawma akmaltu lakum dinakum ayyau na cika muku addininku wa atmamtu alaykum ni'mati kuma na tunfaye muku ni'imata wa wa raditu lakum al-islam dina kuma na yardar da addinin musulunci gare ku ya zamanto shine addini sai ce wallahi mun san ranar da aka saukar da wannan aya wal makana alladhi nazalat fihi ala annabi sallallahu alaihi wasallam da wurin da aka saukar da ita ko ta sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi arafa yawm juma'a manzo Allah yana tsaye ne a kan arfa a ranar juma'a na shekarar da aka yi aikin hajjin ban kwana a ranar aka saukar da wannan aya kama ba mayar da ranar ranar idi ba an gane ku saboda mai a musulunci ba a mayar da ibada ibada in ba Allah ko manzon suka mayar da ita ibada ba an fahimta wannan hadisin ina cin sahih bukhari hadisi mai lamba 45 ina cin sahih muslim hadisi mai lamba 317 Arabi'a fa’ida ta hudu, Akmalallahu ta’ala dina fi yau mai arafa, Allah ya cika addini a ranar arfa fi hajjatul wada’a a lokacin da aka yakin hajjin bankwana. Ƙala jamhurul mufassirin mafiya yawan malaman tafsiri suka ce, Akmalahu bi zuharihi ala dini kulli. Allah ya cika addinin ta yin da ya rinjayar da shi akan dukkanin addinai. falam ya hujja ma'un fi hadha al'ami mushrik a wannan shekara babu wani mushriki da ya aikin hajji tare da musulmai wa bi isti'abi mu'zam al-fara'id wal hudud wal halal wal haram hakanan a wannan shekarar aka game duk wasu manyan farloli da Allah ya farlanta akan mutane da iyakoki da bayanin halal da haram faqad nazalat ba'da hadhihi al-aya iddatu ahkam wasu hukunce-hukunce sun sauka bayan wannan aya ka ayatul riba kamar aya da ta magana kan hali ga barancin riba wa ayatul kalala da wa kalala da aya da ta zo ta magana kan kalala mutumin da ya mutu yana namiji ko mace ba shi da wani magaji a asali ko a reshi wa gairihi ma da wani waɗannan ayoyi sun sauka amma ba masu yawa ba ne an gane ku wannan fa'ida ce da ya kamata musulmai su sani Allah ya riga ya cika addini sanin ya cika ina hana ci gaba da ƙara wani abu a cikinsa ko ya toge cewa wani abu zai ƙaru ba a cikinsa tun da ya cika yanzu idan ka zo ka tarar da ruwa a bakin rijiya ko ka tarar da shi a famfo an cika bokiti ko an cika mazubi za ka sake ta bari ka ƙara wani abu in ka ƙara me zai yi zubewa zai yi to da ka duk wanda ya zo da wata bida a cikin addini wallahi ba shi da lada ta zube a ƙasa ta zama banza an gane don asalin addinin ba zai zube ba da aka abin da aka kara din shi zai ne shi zai zube alhamisa fa'ida ta biyar yau ma'arafata min afdalin ayyami inda Allah ta'ala ranar arfa na daga cikin mafi falalar kwanaki a wurin Allah azzama Allahu amra Allah ya girmama al'amarin ranar arfa wa rafa'a alal ayyami qadra Allah ya daga martaba da darajar ranar arfa akan wasu kwanaki ya tafaddalu fihi ar-rabb ala al-ibad a cikin wannan yini na arfa Allah na kwararo falalarsa akan bayi fatujafu bihi da'wat to ga da zaka lura da ita a ciki ana amsa addu'o'i wa tuqalu al-atharat inda mutun ya tuntube ana dora shi wa tughfaru fihi az-zallat inda aka aka samu zamiya aka aikata ba daidai ba ana gafarta an katu ba wa turfa'u wa turfa'u dara'ati ila Allah ta'ala khashi'atir rajiyat ana daga tafuka na kankan da kai zuwa ga Allah madaukaki suna masu kankan da kai kuma suna masu kwaɗayi da fatan samun abin da suke nema yi Allahu fihi mala'ikata bi ahli arafat a wannan yini ta arfa na arfa Allah ina alfahari akan mala'iku da mutane da suke tsaye akan a filin arfa as-sadisa fa'ida ta shida min fadli yawmi arafa anna Allah ta'ala aqsama na daga falalar ranar arfa Allah yayi rantsuwa da shi wa huwa subhanahu la yusimu illa bi azim shi ku Allah baya rantsuwa sai da abu mai daraja fa qala ta'ala sai Allah wa shahidin wa mashhud al-buruj salisa yace wa shahidin da mai ba da shaida wa mashhud da wanda ake ba da shaida akan shi suratul buruj sura ta 85 da 4 eh, aya 3 fa yawmu arafa huwa al-yawmul ranar arfa shine al-yawmul ranar da yake abin halarta li'annan nasu yashhadunahu saboda mutane suna halartar wannan rana ay yahduruna wa yastami'una fihi wato suna halartarsa suna haduwa a cikin sa وجاء تفسيره في حديث مرفوع تفسير wannan aya ko al-mashhud yazo anin a wani hadisi marfu'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-yawmul maw'ud yawmul qiyama ay Allah wal yawmil maw'ud ko was samaa'i dhatil buruj sai ce wal yawmil maw'ud to manzo Allah yace al-yawmul maw'ud yawmul qiyama abin da ake nufi da al-yawmul mawrud eh, yini abin eh, da aka mai da shi mahada shine ranar tashin alkiyama wal yawmul mashhud yawm arafa da yace wa shahidin wa mashhud annabi yace al yawmul mashhud yawm arafa al mashhud yawm mashhud shine ranar arfa wa shahidu yawmul jumaa ash-shahid shi kuma da Allah yace wa shahidi wa mashhud shahidin shine ranar juma'a an fahimta wannan hadisi imamu tirmidhi ya ruwaito shi a cikin sunan hadisi mai lamba 3339 kuma imamu al-albani ya kyautata shi وقوف الحجاج بعرفة يذكر باجتماع الناس يوم القيامة وهي الفائدة السابعة فائدة تبقي شيني tsayuwar mutane a arfa yana tunasar da mutane cewa za a tsaya gaba ga Allah ranar tashin alkiyama wa libasul ihram al-abyad yuzakkiru bil maut tsayuwar mutane kuma kowa yana cikin farin hirami wannan ina tunasar da za a mutu kuma za a mutane likafani wa qala ta'ala an yawmil qiyamah Allah madaukaki ya faɗa game da ranar tashin alkiyama yace inna fi zalika la'ayatan liman khafa azabal akhirah ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود بود مئة وثلاثة الله يتي إن في ذلك لآية للي أتكوانا بياني أخي آية أما لمن خاف عذاب الآخرة وأن يكي صوران عذاب اللاهرة ذلك يوم مجموع له الناس wannan yini yini ne da mutane ke haduwa a cikinsa wa zalika yawmun mashhud kuma wannan yini yini ne na halartuwa wato mutane za su halartu a cikin sa sura ta 11 suratu hud aya ta 103 to wannan fa'ida ce da ya kamata mutane su sani in kai baka samu ka je ka tsaya arfa ba to ai yanzu duniya ta zo tafin hannun mutane ko ana ganin tsayuwa arfa zaka ga mutane ga sunan fari fat malam kamar ka gonar auduga bayan ta buɗa ga ta bude ta fushi ga sunan fari fat Kawunan su kuma bakake wuluk in ba wanda yake kansa ya yi firfira ba ko wanda asalin gashinsu haka yake ba ga suna za ka gansu wannan kai da baka je ba sai suna da kai kai ma wannan rana tana zuwa za ka yi wa irin wannan tsayuwa wannan tsayuwar da suka yi a duniya ne kai wadda za ka yi za ka yi ne tare da su kuma gaban allah ranar tashin alkiyama a samina fa'ida takwas min fadli mai arafa ina daga falalar rana arfa annahu alwatr alladhi aqsama Allah bih shine alwatr da Allah ya rantse da shi fa qala sai Allah yace wash-shaf'i wal ina rantsuwa da shafayi, ina rantsuwa da huturi. al-fajr as-salisa sura ta 89 suratul fajr aya ta 3 qala ibn abbasin wa yakrimata wadh wa ibn abbas da yakrima da adh suka ce ash yau yawm an-nahar ash ranar babbar sallah li kaunihi saboda shi ne cikon na goma wal yau mu'arafa, arafa shi kuma al shi ne ranar arfa li kaunihi at-tasi' saboda yazo ranar tara ga wata shine na tara an gane mara kenan ko wannan hadisin hakanan imam tsabari ya fada shi a cikin tafsirinsa juzi na 24 shafi na 348 haka ne imam al-qurtubi a juzi na 20 shafi na 40 da ibn kasir a cikin juzi na 8 shafi na 391 an gane ku a tasi'a fa'ida ta tara صح عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال ya inganta daga abin zubair daga jabir Allah ya kara masa yadda ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu ya ce ma min yawmin afdalu inda Allah min yawmi arafa babu wani ne da yafi falala a wurin Allah fiye da ranar arfa yanzilullahu ila sama'i dunya Allah ina sakkowa saman duniya fayubahi bi ahli al-ardi ahli as-sama' sai alfahari da mutanen ƙasa ga mutanen sama an gani ita ya halittun sama ku kalli waɗannan da suka tsaya da suke nema an gani wannan hadisin ibn hibban ya roto da wani sa cikin sai ibn hibban hadis mai lamba 3583 wa qala shaykh al-islam bin taymiya ah وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها قالت يا تبتا دقنانا أم سلمة الله يقارى متى يداتتي نعم اليوم يوم ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا ما دلا ديني ينند الله يكي سقوا وزوى زمن دنيا أتكنسا قالوا يا أم المؤمنين سكت يا أم المؤمنين وأي يوم هو والليني نيوى النم قالت يوم عرفة تشيرانا عرفة وأن حديث imamu darimi ya kawo shafin a cikin arraddu alal jahmiya shafi na 138 haka nan ya zo a cikin sharh usul i'tiqad ahli suna na lalaka'i juzi na uku shafi na 499 wa qala shaykh islam bin taymiyyah rahimahullah ibn taymiyyah Allah ya ji kansa yake wasafa Allah nafsuhu bin nuzul ashiyata arafa Allah ya sifanta kansa da cewa ina saukowa lokacin azahar na ranar arfa fi iddati hadisa sahiha a cikin hadisai masu yawa ingantattu saboda aka kada wani ya kore wannan ya faɗi wannan cikin majmu'ul fatawa juzi na biyar shafi na 373 wannan ita ce aqidar musulmi jama'a an gane ku ita ce aqidar manzon Allah Allah yana sakkowa saman duniya wasu lokuta ita ce aƙidar abubakar da umar da usman da ali ita ce aƙidar bakiyatu al'asharatul mubashirin bil janna ita ce aƙidar ahlu bai'atir Rizwan. ita ce aƙidar ahlu uhud ita ce aƙidar ainihin ahlu badar ita ce aƙidar sahabbai gaba ɗaya ita ce aƙidar duk tabi'ai da tabi'ut tabi'in ita ce aƙidar al'aimatul arba'a waɗannan manyan malamai na mazabobi guda hudu imam abi hanifa da imam malik da imam shafi'i da imam ahmad bin hanbal ita ce aqidar duk wani musulmi da ya gabata na kwarai ba samu cewa waɗannan maganganun ba haka suke ba sai a lokaci na ƙarshe annabi ya ce Allah yana da kaza wani gabo tari wai sai ce wai to an ce kaza ya kaza ke. yanzu an zo ana magana wanda ya azumin rana arfa kamar yadda annabi ya faɗa za a gafarta masa zunubin shekarar da ta gabata da wanda za ta zo wasu ga ƙotaraye 'yan wankan kamface wai suna cawayya za a yi haka to ai kowa duk wanda ya zama kamar annabi kenan shi na Allah ya gafarta masa gaba da baya to kai da wanda gatarin aka shaka da wanda gatari aka shaka da za ka yi daga wani abu da za ka yi ka zama kamar annabi to a lokacin da mutane suka yi imadul akal suka yi aiwatar da hankali akan nafsi to da yawa bata za su yi an gane ku abinda kake fara fuskantar nafsi da shi shine alqabul wa taslim ka karba ka sallama ka mika wuya in ka fahimta wannan zibar kafa giwa ta ka kwazo in ka fahimta wannan tuntube ne dadin gushi idan baka fahimta ba ka sallama ga Allah ka sallama ga manzo Allah da shi dama nassi ina zuwa ne wani saboda trial gwada ka za a yi a ga to menene matsayinka akan wannan abin ya za ka yi wannan abin kana gani ga shi hakika ya yi karo da hankalinka abin da ya sa kai hankalinka kasashen hankali ne kasashen hankali kake da shi a yanzu mu kalli kanmu a rayuwa akwai mutumin da shi duk masifar da za ta same shi ya yadda alheri ne haka ne ko ba haka bane ba zai taba daukar cewa wannan masifar shari bace a gare shi me yake kallo ina kallon janibin in dai musiba ta same kana musulmi to alheri ce dan zaka samu lada za ka kankare maka zunubi za a daga maka daraja za a yi kaza za a yi kaza to shi wannan yake kallo an fahimta to akwai wani kuma shi yana ganin alheri ma yana iya zama shi shari ne a wajensa kuma nan mutane ne kuma ya tsaya maka bayanin su zai ga haka ne to amma ba hankali ne ya sha banban ba Allah ya sa kun fahimta hankalinmu ne ya sha banban to idan hankalinmu mu ababen halitta ya sha banban me kake cewa game da kuma ubangijin talikai an haɗa to da haka sai a ce da kai idan ka ga wani abu ya yi karo da hankalinka sauke kanka daga kan tafiyar fahimtar ka ko ma kan abin da Allah da manzo Allah suka faɗa dan kai ka san sun fi hankali sun fi hangen nesa sun fi sani duk wani abu da za a ce wannan akwai kaza wani na da kaza wani na da kaza ka san nasu yafi naka to dan me zaka bibita naka akan nasu Allah ya sauƙaƙa al'ashira fa'ida ta goma wa ya tafaddala Allah minan nari ala sha'a a wannan rana Allah ina yin falala da yanci daga wuta ga wanda ya ga dama mimman waqafa bi arafa daga waɗanda suka tsaya arfa wa Mallam lam yakif biha min ahli al-amsar min al-muslimin da ma waɗanda ba su tsaya a arfa ba daga sauran garuruwa daga musulmi fali zalika sara al-yawm alladhi yalihi idan li jami'il muslimin da haka inin da ya biyo ke biyo bayan ranar arfa ya rana ce ta farin ciki ga dukkanin musulmi fi jami'i amsarihim a garuruwansu gaba daya man shahidal mawsim wa man lam yashhadu wanda yaje aikin hajji daga cikin su da wanda bai je ba lishtiraki fil itiq wal maghfirati yawm arafa saboda da wadanda suka je arfa da wadanda basu je ba sun yi tarayya wajen samun gafara a wannan rana ta arfa وإنما لم يشترك المسلمون كلهم في الحج كل عام رحمة من الله وتصريفا على عباده abin da ya sa Allah bai ce duk a haɗu ranar arfa a makka ba kowa ije aikin hajji a shekara duk shekara kowa ije tausayi ne da jin kai na Allah subhanahu wataala yau a yanzu ma da ake zuwa miliyan 4 miliyan 5 miliyan 8 ana ta mace mace ballantana idan mutum biliyan biyu suka haɗu an fahimta idan aka ce duk musulman duniya da yanzu sun kai biliyan biyu miliyan dubu sau biyu idan aka ce kowa sai ya je yaya da matsala ko ba matsala kaga akwai matsala to amma don iji kan mai mana ya mana sai zaɓi waɗansu wanda ba su kai ƙulamatu zufar. wato adadin masu zuwa aikin hajji jama'a inda a jikin wato a ce ga wani bakin gashi ne a jikin farar dabba za a iya ganin sa to za a dangan shi ko in kana da kallon korilla to waɗanda suke zuwa fa yanzu kamar haka ne suke zuwa yanzu musulmai a lissafin duniya ma wannan lissafin na ana so sai an danna musulmi sai an danne mutane biliyan biyar da suke duniya an yadda biliyan biyu musulmi ne biliyan biyu su muka bar wa sauran bi tarkatan da yahudawansu da nasaransu da 'yan gargajiyarsu da wanda ma ba su yadda da Allah ba da wanda su ba su yadda ma a duk sun suka kwace ragowar an gane to musulunci ya yi kokari ko mai kokari to wata ran ma biliyan biyar ɗin gaba duk musulmi ne an gane فإنه جعل الحج فريضة العمر Allah ya sanya aikin haji farilla a tsawon shekaru rayuwa gaba daya la ta kulli am ba wai farilla bane a kowanne shekara ko a kowace shekara haka ne yazo a cikin ladaiful ma'arif shafi na 276 alhadiyatu ashara faida ta 11 yawmu arafata huwa yawmu ihsaniz zanni billah rana arfa rana ce ta kyautata zato ga Allah wa adamil ya'si min rahmati da rashin ɗebe kauna gaba da rahma Allah وأنه سيتفضل على أهل الموقف بالمغفرة rahma kuma yini ne da Allah zai yi gafara ga waɗanda suka je aikin hajji suka saya harfa kuma zai ji kansu kala abdullahi ibn al-mubarak rahimahullah abdullahi ibn al-mubarak Allah ya ji kansa yace jitu ila sufyan as-sauri ashiyata arafa nazo wajen sufyan sauri yammacin ranar arfa wa huwa jasin ala rukbatayhi ya lukufa ya durkusa akan guyoyinsa wa ainahu tasrifan idanunsa na kwararar da hawaye fa qultu lahu man aswa hadha aljam'a halan ite waye yafi wannan dandazo ainihin muni na hali qala allazi yadhunnu anna allaha la yaghfiru lahu wanda duk yake zaton Allah ba zai gafarta musu ba to shine yafi mummunan hali a cikin su lazaiful ma'arif shafi ɗari biyu 287 fadlu arafata bil itiq min an-nari wa makrat adh-dhunubi fi hadha al-yawm al-'azim wa huwa al ta ath-thaniyah 10 fa'ida tashabiu falalar rana arfa ta hanyar yanta mutane daga wuta da gafarta zunubai a wannan yini mai girma la yahtassu bil hujjaj a ahli al-mawqif wahdahum bai keɓanci mutane waɗanda suka je aikin hajji da waɗanda suka tsaya arfa ba kawai bal huwa amul li kullil muslimin wannan ya game musulmai gaba daya alladhina amilu bi asbabi hadha al-itq wal maghfira waɗanda suka aikata sababai da za a yi musu za su samu wannan yanci za su samu wannan gafara ga kwanakin suna ta karewa to bal ka zo kan boda ranar tara ga wata kenan to wani irin aiki kai wani sakaci kai a baya kai kokari kar suke shi a wannan ranar to sai Allah ya kafarta maka Allah sai yanta ka daga wuta as-salisatu ashara fa'ida ta 13 fal fadlu lil yawm falalar tayin ce fa yawm man kana fi arafata wa ghayriha min ahli al ansar daga da ranar abin ya shafa to sai hada waɗanda suke arfa da waɗanda suke sauran garuruwa dan ranar ce take da falalar an gane ko ba wai arfa din ce kawai take da falalar ba a'a ranar ce take da falalar da haka ta yi fadi da yawa wa man kana hajjan bi arafata faqad jama'a bayna fadl al makani wa zaman wanda Allah ya taimake shi je aikin haji to shi kuma ya hada falala guda biyu falalar bigire na arfa din da kuma falalar zamani wanda ya ga mai duniya gaba daya Faida الرابعة عشرة فائدة تشاهد يستحب للمسلم fi في هذا اليوم من من الطاعات والقربات أن musulmi ya yawaita ainihin ayyuka da za su kusantar da shi zuwa ga Allah da da'a allati yurja biha al-maghfiratu wal 'itqu minan nar wanda ake fatan samun gafara da yantuwa daga wuta a cikinsu. Waminha na daga abin da ake so mutum ya yawaita al min zikrillahi ta'ala yawaita ambatan Allah la siyama shahadatu tauhid musamman kalmar tauhidi at-tahlil la ilaha illallah Allah allati hiya aslu dinil islam wadda ita ce asalin addinin musulunci wa asasuhu allazi akmalahu Allah ta'ala kuma shine tushe wanda Allah madaukake ya cika addini da shi fi zalika yawm a wannan rana ta arfa da ta'iful ma'arif shafi na 283 an gane ku fa fil fa'idatu al ashara bayan ka san cewa ga abin da zaka yawaita to ya abin yake ya zo a hadisi wannan ita ce fa'ida ta 15 khairu du'ai du'a'u yawmi arafa mafificiyar addu'a ita ce addu'ar da aka yi ranar arfa wa khairu ma qultu ana wan nabiyyi wan nabiyyuna min qabli kuma mafificin mafi alkhairin abin da na faɗa ni inji annabi sallallahu alaihi wasallam da annabawa gabanina la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir yawaita wannan kalma din hadisi imam tirmidhi hadisi mai lamba 3585 wanda imam al-albani ya kyautata shi wa fi riwaya ya zo wata riwaya kana aktharu du'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawm arafa mafi yawancin addu'ar manzo Allah su ranar arfa ta kasance la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku lahul hamdu biyadihi alkhairu wa huwa ala kulli shay'in qadir akwai qarin biyadihi alkhairu hadisi imam ahmad a cikin musnad hadisi mai lamba 6916 kuma eh, ainihin waɗanda suka bibiyi littafin musnad sun ce wannan hadisin hasan ne ligairi السادسة عشرة فائدة تشاشدة الجزاء من جنس العمل كسن ساكمكو يا جنني دق جنس أيكن دمتيني فمن اعتق رقبة اعتق الله رقبته من na, wanda ya yanta wuya ya tashin alkiyama to shi kuma Allah zai yanta wuyansa daga wuta a wannan rana a ranar arfa to Allah shi kuma zai yanta wuyayensa daga wuta min والإكثار من ذكر wa بالتهليل ta'uhidi, التوحيد يؤجر عليه المسلم بأجر عتق الرقاب Yin هيللا da tabbatar da tauhidi ga Allah da yawaita ambatan Allah zai sa a baiwa musulmi lada wanda ikai na 'yan tawiyayi in ka yawaita to za a 'yan tawiyanka da wuta wa ya tukun riƙabi wujibu li'itku minan na minan niran to dama shi yanta wuyaye ina wajabta a yanta mutum daga wuta asabi'atu ashara fa'ida ta sha biyar fa shahadatu tauhid ta'dilu itqar ka kace la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu almulku wa alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ina daidai da wanda ya yanta wuyaye ya yanta bawa alladhi yujibu al-itqa minan nar wanda yanta bawa din yana wajabta yanta mutum daga wuta fa fil hadith ya zo a hadisi man qala la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir fi yawmin 100 marra wanda ya faɗi wannan kalma la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau 100 a rana kanat lahu adla ishri riqab zai samu lada daidai da wanda ya yanta bayi guda goma wa kutibat lahu mi'atu hasana kuma za a rubuta masa lada 100 wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'a za a kankare masa zunubi 100 hadisi imam al-bukhari a cikin sahih al-bukhari hadisi mai lamba 3293 da imam muslim a cikin sahih muslim hadisi mai lamba 2691 الثامنة عشرة فائدة تشاتكوز كلمة التوحيد بإخلاص وصدق تهدم الذنوب وتمحوها محوا ولا تبقي ذنبا فدر كلمة توحيدي لا إله إلا الله دي إخلاصي دي قسكيا تنا روشي دب ونزنبي tana shafe kowanne zunubi shafewa ba ta barin wani zunubi wanda zai tasiri wala ya fi amal kuma babu wani aiki da zai rigaye ta wa man kala ha mukhlisan min qalbi haramahu Allah ala wanda ya faɗi kalmar tauhidi da ikhlasi daga zuciyarsa Allah zai haramta shi daga wuta da Bible Ma'arif shafi na 214 a tasi'atu 10 fa'ida ta 19 kana salafu salihu rahimahumullah yajtahiduna fi a'mali birri wal ihsan fi hadha al-yawm magabata na kwarai Allah ya kara musu yadda sun kasance suna aiki tukuru a wannan yini a cikin ayyuka na nagarta da kyautayi wa kana hakim bin hizam radiyallahu anhu yaqimu bi arafa wa ma'ahu mi'ata badana muqallada hakim dan hizam ya kasance yana tsayewa a arfa Allah ya kara masa yadda tare da shi mi'atu badanatin muqallada akwai raƙuma guda ɗari tirkakku kowanne ya rata ya mata alama ta cewa sadaka za a yi wa mi'atu raqaba da kuma bayi guda ɗari fa ya'tiqu raqiqahu sai iyanta duk bayan da ya mallaka fa yadhibju an-nasu bil buka'i wa du'a'i wa yaqulun sai bayi suke ce da kuka saboda ganin wannan baiwa da mutum yayi raƙumi ɗari bayi ɗari izo ya bayar da sadakar raƙuman nan guda ɗari ikyanta bayan nan guda ɗari sai bayan su kece da kuka su ringa rabbana ya ubangijinmu ha za abduka kan a ta abida ga wannan bawa naka ya'yanta yanta bayinsa wa na'nu abiduka fa'atikna ya halla mu kuma bayinka ne mu maka yanta mu mana in har bawa ya iya yanta bawa abin da ya mallaka me zai hana ubangijin bawa shi ma yanta wadanda ya mallaka an gani kamar yadda abin nan ne da zaka ce wane ma yi balle kai an gani. wato tun da wane ya yi min babi aula kai kai kai an gani. wannan ya zuwa cikin lataiful ma'arif shafi 283 wa mana ataka ragabatan mu'minatan wanda ko duk yanta bawa mu'mini ataka Allahu bi kulli udwin minha udwan minhu minan nar to shi kuma Allah zai yanta kowace gaba daga wancan bawan da ya yanta daga tasa gabar daga wuta al-shurun fa'ida ta 20 yusallu al-iksaru fi hadha al-yawm min dhikrillahi ta'ala an sunnanta yawaita ambatan Allah a wannan yini madaukaki yinin arfa fi kulli al-awqat a lokuta gaba daya wa ala jami'il ahwal a kowane irin yanayi qa'iman wa jalisan muttaji'an rakiban wa mashiya mutum yana tsaye ko ina zaune ko kashin gyaɗe, ko ina tafe ko ina abin hawa kowane lokaci ya ta ambatan Allah alwahidatul 20 fa'ida ta 21 wal'iktaru mina talil wa takbir wa tahmid a yawaita hailala da kabbara da godiya ga Allah قال sallallahu alaihi عليه an عن al العشر وعرفت وعرفت منها النبي minha annabi ya faɗa game da kwanaki guda goma nan kuma ranar arfat na cikin su sai ce fa aksiru fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa at-ta'mid da aka ku yawaita cewa la ilaha illallah ku yawaita cewa Allahu akbar ku yawaita cewa alhamdulillah a cikin waɗannan kwanaki Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisi a cikin Musnad hadisi mai lamba 5446 kuma wanda suka yi tahqiqin sa sun ce hadisin ingantacce ne A الثالثة الثانية والعشرون فائدة عشرين نبيو إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة in rana arfa ta dace da ranar juma'a fa huwa khairun ala khair to an samu alkhairi kan alkhairi kenan wa yawm eid ma yawm eid ranar idi tare da ranar idi lisma'i yawmayn alladaini huma afdalul ayyam saboda yana eh, kwanaki biyu wanda sune mafiya falalar kwanaki na duniya sun haɗu walimwafakati yawma waqafati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma saboda yayi daidai da ranar da manzo Allah su sallam ya tsaya arfa walistima'i sa'atil ijabati fihi ba'da al'asr ma'a wuquf ahli al-mawqifi lid'a wa tadarru kuma saboda dacewa hatsuwar lokacin karbamsa addu'a a cikin wannan yini na juma'a wanda yake bayan sallar asar tare da tsayuwar alhazai suna yin addu'a suna kankan da kai zuwa ga Allah a arfa wa gaida zalika min al-fadail da wani wannan daga cikin falaloli waɗanda ainihin suka haɗu a wannan rana ibn al-qayyim ya kawo na cikin zadul ma'ad juz'i na farko shafi na 60 as-salisatu wal 20 fa'ida ta 23 i'tiqadu ba'd al-awam annahu idha wafaqa yawm arafah yawm al-jum'ah fal-hajjatu ta'dilu sab'a hajjat abinda wasu mutane suke cewa ga magarin mutane jahilai wai idan ranar arfa ta zo daidai da ranar juma'a wai yana daidai da aikin hajji bakwai au saba'ina ko aikin hajji saba'in au sintain wa saba'in ko saba'in da biyu au gairi zalika ko wani wannan ba filin la'asula lahu wannan zancen banza ne ba shi da asali a musulunci an gane ku arabiya tuwal 20 fa'ida ta 24 arfa ta ranar juma'a daidai take da kowace arfa ba ta wani kawai yinin ne ya samu ƙarin falala don ya zo ranar juma amma daidai yake da arfar bara daidai yake da arfar fara waccan an gane cewa wayin an yi arfa ranar juma za a samu ladan aikin hajji bakwai ko ladan aikin hajji saba'in ko ladan aikin saba'in da biyu ko abin da ya kama da haka wannan duk ba shi da asali صوم عرفة لغير الحاج سنة نبوية وغنيمة كبرى أزم الرانا أرفع قوانا بيجي أيكن حجبا سنة شيء النبي ganima ce babba fa huwa yukaffiru dhunuba sanatayn azumin ranar arfa na kankare zunubin shekaru biyu madiya wa qadima shekarar da ta gabata da wanda za ta zo siyamu yawmi arafata ahtasibu ala allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ya ce azumtar ranar arfa ina kyauta da so ga Allah to ba kyauta za yake ba tadarru ne shari'a ce Allah ya gaya masa azumin ranar arfa zai kankare zunubin shekara ɗaya gabaninsa da kuma shekara ɗaya a bayansa wafi ruwaya yukaffiru sanatal madiya wal baqiya a wata riwaya azumin ranar arfa ina kankare zunubin shekarar da ta gabata wal da kuma wadda ta wanzu a imam muslim ya rawaito wannan hadisi hadisi mai lamba 1162 الخامسة والعشرون فائدة عشرين دبير الأولى wa في sau النفل an ta kuna عرفة أن تكون نية الصيام ya fi kuma ya fi cika. shi na azumin nafila wanda yake an ayyana shi kamar azumin ranar arfa to za ka yi niyya ne tun da daddare gabanin ka kwanta an gane ku liya kuna al'ajiru kamilan gaira mankos don ladan ka ya zama coci cikakke bai ba waye ba wa sahur niyya kuma sahur lokacin da ka zai za ka yi sahur nan ma niyya an gane ba wasu sai ka kwanta da daddare ka yi niyya ba an ka tashi za ka yi sahur to shi kenan amma fa'idar ka yi niyya tun da daddare ta yi ka makara an gane ku to amma kaga niyyar niyyarka za ka yi gari ya ta waye in za ka yi dore sai ka yi in ba za ka yi abu kuma sai ka haƙura ina fatan mun gane to shikenan sai mu kwana a nan dama nan ɗin nake ƙoƙari mu so ai mun ji za a azumi kenan na nafila gobe ko na rana arfa to kuwa sai kwanta yau da niyya an gane kuma yi ƙoƙari a tashi a yi sahur to kuma Allah ya amsa mana Allah ya ba mu iko waɗannan abubuwa da suke suke suke ake ambata su na falala Allah ya sa muna da rabo a ciki Allah ya sa ba raban mu muje mu girgiza kai kamar kadangaru ko mai kabbara ba Allah ya sa muna da raban aiwatarwa mu je kuma mu tarar da abin a ranar tashin alkiyama Allah ka ba mu kyau a duniya ka ba mu kyau a lahira ka tsare ma zabar wuta insha Allah Allah kai mu gobe eh, Imam Malik sai mu ci gaba zuwa abin da ya sawaka in kuma mun kare to alhamdulillah Allah ya zatar da mu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 والسلام عليكم ورحمة الله